والشيء يدعيه شهسان معاه ولا يد ولا شهيد يدعى يقسم ما بينهما بعد القسم وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نكول أو يدي والقول قول ذي يد منفرد وهو لما أقام فيه البينة وهالة العدل منها بينة <coughs> وشيء hakanan kuma wani abu wanda kasance shi hasani mutum biyu yadda iya suna da awa ta ma'an tare hakanan kuma in ya kasance wani abu na wasu mutum biyu ko wani su ce shi adda shi wala yadun amma bai riƙe ga hannun kowane su amma kuma kowane su ya ce shi adda shi to kenan wa fi tana ga hannu na uku kama alal misali mu ɗauka mu ce kila wani rago na bace ko wata dabba ta tabbace ko wata tuwahi na sun ɓace sai wani gani ya so ya amsa ya aje ana nan ana ci giya sai mutum biyu sun ka taho ko wani suke shi a da tuwahin nan ko kuma dabba ta ko wani suke shi a da dabban nan wa shay'u yadda ihi shasa ne ma'an wala yadun kun bai ga hannun ko wani nan nan ga ko gida ne ko gona ce ko urulla ce ko dabbobi na duk ne wa shehu yadda iri shi hasani ma'an wala yadun bai riƙe ga hannun kowane su wala shahidun sannan kuma babu shaidu yadda a wanda an hakira kowane su ne ɗauke da ba ya ce shi adda abuda shi ma wannan ya ce shi adda abuda amma akwai gana ga hannun kila wani hakimi ko kuma watan wani malami ko kuma wani adali wanda ya kasance ya tsanci wannan akuya din kuma ya aje ta ya ci gaba da cigiya mutum biyu sun ka taho ko wani su ce shi adda akuyan nan kuma ko wani su sifanta ta kila sifar da ba su ta taho daidai da wannan sifar kuma tuwahi ne ko ne su ce shi'ar da shi ko ne su kuma sifanta tuwahi ga sun taho daidai ko kuma kuɗi na ko ne shi'ar da su ko ne su ya sifanta jika da adadin kuɗin kuma sun ka taho daidai ko kuma ka jika ta taho daidai dan ba dole na sa ya taho daidai ba wa shay'u da ihi shahsani ma'an wala yadun bai rike ga hannun kowane su wala shahidun yudda'a sannan kun babu wani shaidu wanda kowane su ya kawo to ya za a yi da irin wannan matsala to shi na ce kusan ma bainahuma a raba wannan abin tsakanin su yi kusan a raba ma bai bainahuma abin da suke yawa tsakani ba azal kasu amma bayan kowane su ya tsaye in kowane su yaran tsaye shi kenan sai a raba shi ko a ba kowane su rabi su kenan kaga an kare to in ya kasance guda ya rantsuwa guda ki rantsuwa ha shi kenan shi wanda ya nukuli ya kada haƙƙi ne shi wancan sai shi rance in ya rance sai a ba shi gaba ɗaya saboda nukunin wance ne ga ya zama shaidu ɗaya ga wannan in kuma kone su ƙil kone su rantsuwa ha an ka ce kai rance ya ƙirin tsuwa an ka ce kai rance ya ƙirin tsuwa to ta da haka ne za a raba shi tsakanin su ya ce wa za ka hukumun haka kuma hukumci yake wajen watan a ainihin a raba wannan abin tsakanin su amma bayan sunan ce wa za ka hukumun multilamun wa za ka wannan hukumun hukumci na multilamun wanda ya waje ba inda an ka samu daidaita daidaita gami fi bayyana ta an ka samu daidaita ga shaidu bai ga hannun kowane su wa she'u yadda isha hasani ma'an wala yadun wala shahidun yudda'a an kare da wannan matsala ciki wa haka dar hukumu haka hukumci yake kuma multazama wanda kasance wajaba samu da daidaita fi bayyana ta nan kuma bai ga hannun kowane su amma kuma kowane su a kawo shaida to wa za ka hukumu multazam wannan hukunci ne wanda lizinta ya kusan ma bayan huma ba a kasam za a raba musu shi amma ba sun rantsi fi tasawi aw nukulin wa haka za hukumun wa za ka hukuma wannan hukunci ko haka yake zaman kuma da kyale zan fi tasawi ga daidaita watan fi nukulin ga nukuli haka nan kuma inda an ka samu daidaita ga nukuli ko wani su kiran tsuwa in ko wani su kiran tsuwa kuma bai ga hannun ko wannan su shi ma ya kusan ma bayan huma ba a kasam fi nukulin ko in su kai kuli nan daga kunu sai nukuli to in su kai nukuli shikenan kuma ya kasu ma bai nuhuma sai a musu shi nan kan ba alaƙa san kasan ba tunda kunu sai nukuli awradin wa haka za hukumun wa saka hukumun kuma wannan hukunci haka yake mulkin wanda kasance ya lidinta fitasawai ga daidaita watan fadin hannu haka nan kuma in ya kasance abin shi na rike kowannen su wanga ya rike wanga ya rike wanga ya ce shi adda wanga ya ce shi adda ana jayayya kuma irin wannan kuma babu mai babu mai shiru cikin su amma kuma ga suna jayayya akan wannan abin wa iza wa iza tu ku mina na mai fara cewa watan idan mutum ko su gaye ne akan wani abu ko wani suna rike da shi halafa su rance in su rance sai a raba musu shi to shi na ce auyadin haka nan kuma wannan hukunci haka yake mulki zamu wanda ya lizimta fi sawi ga daidaita fiye da hannu in ya kasance kowane suna rike da shi shikenan wata sai a ba kowane su rantsuwa in kowane su rantsa sai a raba musu ko in mun inda mun ka hito watan can babu wanda a rike da shi cikin su amma nan kuma an samu tasawi fiye da shina ga hannun kowane su to nan yuqasimu ma bainahuma sai a raba musu wannan abin ba da kasan bayan sauranci an gane wannan ko to sai ce to yanzu kuma da ya kasance ah, to kuma wannan hukunci haka yake wacce ya fulma nana wal zai qawlu mun munfaridin to wannan hukunci haka zai kasance nan ga da an ka ce watan tasawuf yadin an ka samu daidaita ga hannuwa shina ga hannun kowane su to shi kenan sai su rantse in sun ka rantse sai arba musu shi wal zai qawlu mun munfaridin wal qawlu zance qawlu da min furidin zance na na wanda kasance shi a rike da shi shi kadai suna rike da shi shi kadai to ya zama alqawlu qawlu kuma amini rantsi in ya rance shi to in ya kasance shi wata kawo shi da fa shi na rike ga hannu wannan an ce alqawlu qawlu sayyidin min furidin shi na rike ga hannu nai amma kuma ya kasance wanda bai rike ga hannu nai shi ko kawo da biyu akan cewa wannan abin nashi na an gane to ma a kan fi bayyana nan kan na wanda tsayar shaidanu a kaina saboda mi alhauzu la yanqulu al milka shi hauzan ga bai shirantar da mallaka zaman yayi bai gudun mallaka kaina an gane wannan ko to shi na ce cewa qaulu zance qaulu ziyadin zance na wanda rike da shi na mun fadin shi kadai in yana rike da shi ga hannu alqaulu qawlu huma aminihi an gane wannan ko wa huwa lima aqama fihi bayyana wa huwa wannan abin ana bashe shi liman a kama ga wanda tsaye da na ta shaidu fi gare shi wanda tsaye da shaida ko ana bashi wannan abin to sai ka saki bai rike ga hannunka sai ka kawo shaidannu an gane wannan shi ko wanda ke hannu ne shi ko kawo shaida bai rike ga hannunka sai ka kawo shaidannu biyu adalai akan wannan abin naka na shi ko wanda shi ke rike ga hannu ne shi ma kawo na shaidannu akan wannan abin nashi na wanda ke hannu ne shi ma ya kawo shi da nu akan wannan abin nashi na wanda bai rike da shi ya kawo shi da nuhu akan cewa wannan abin nashi na wanda a rike da shi ya kawo shi da nuhu akan cewa wannan abin nashi na to nan kaga ya za a yi kuma sai kasance da shaida ka da shaida ta sun ka daidaita in shaida ka da shaida ta sun ka daidaita sai a tabbata mai shi in shaida nune sun kasance su a adalu sai a tabbata mai shi an gane yana rike da abu ya ce na shi na ba ka riƙe da shi kace na na ka kawo ke da nunka biyu akan wannan abin na kana shi kuma ka kawo da nuna biyu akan wannan abin shi na to na sai mu diba mu gani in an ka samu ta tasawi na shahudu sai a tabbata shi ga ziyadin in an ka samu a adalu ga ziyadin ya kasance shi da nuna sun zama adalai sai a tabbata shi ga ziyadin an gane ko to in ya kasance wanda bai rike da shi shi da nuna sun kasance adalu ha kaga nan ba a samu tasawi na albayyana ta ba sannan ko ba a samu wanda ya kasance shi a riƙe da shi shaidanu ne sun zama adalai ba an gano wannan in ya kasance wanda a riƙe da shi shaidanu ne sun zama adalai ko kuma an ka samu daidai shaidannu da shaidannu ne da wancan dukkanin hukunka ta daidai dukkanin su adalai na babu adalu to sai a tabbata shi ga ziyadin wanda a riƙe da shi ga hannu nai an gane wannan to in ya kasance ko wanda bai riƙe da shi shi ya kasance shi ne su a adalu shi a matsala ta biyu ko ko kuma matsala ta uku an gano wannan to sai a tabbata mai shi to shi na ce wa da ma a kama fil bayyana in ya kai shi na daga hannu ne ya kawo shaida to sai a tabbata mai shi in shi na daga hannu ne bai kawo shaida ba sai a tabbata shi ga wanda ya kawo shaidan nu in ya kai shi na daga hannu ne ya kawo shaida shi ma wanda wanda wanda shi ya daga hannu ne ya kawo shaida wanda bai ga hannu ne kawo shaida in nu sun ka daidaita sai a tabbatar da wanda a rike da shi in kuma shaidu na wanda ya kasance shi ga hannu ne sun yi zama adalai sai a tabbata shi gare su sai a tabbata shi gare shi wahalatul adali min ha bayyana wahalatul adali amma hali an sun kai zama adalai bayyanatun bayyananne na nan sai mu diba magani halatul adali an gano wannan ko can matsalar mu ta farko watan shi wannan shi na rike da shi ga hannu amma bai da shaida in ya rantsa sai a tabbata shi shi ko wanda bai rike da shi bai da shaida matsala ta biyu wannan shi na rike da shi ga hannu nai ya kasance bai da shaida wanda bai rike da shi ga hannu na in ya kawo nu a tabbata mai shi ba sai ya rantsa ba sai matsala ta ta, uku wanda ya kasance shi na rike ga hannun wannan ya kawo shaida wanda bai rike da shi shi ma kawo shaida amma sai kasance an ka samu wata sawi na shaidannu sai a tabbata shi ga ziyadin wanda bai rike da shi ya kawo shaida wanda a rike da shi ya kawo shaida amma shaidannu wanda a rike da shi sun ha kasance sun yi adalci sai a tabbata shi ga wanda ya kasance shi da nuni sun yi zama adalai wanda a rike da shi ya kawo shaida wanda bai rike da shi ya kawo shaida sai kasance wanda bai ga hannu ne shi da nuna sun shi zama adalai sai a tabbata shi gare shi shi na cewa halatul adal min habayyana halin waɗanda sun kai zama adalai bai ne yake eh? hmm? wanda bai da ga hannu shaidu guda gare wanda ya kasance a adike da shi shi na da shaidu nawa eh? wanda adike da shi ga hannu bai da shaida wanda ke da shi shi na da shaida ko wanda suna da shaida wanda a rike da shi ga hannu sha da shaidu shine ziyadin haudin nan da yayi an gane shi kuma wance ne ga ya kawo shaidu guda a shekin an samu tasawi na shaidun nu ko to me za a yi rantsuwa za a yi kowa shaidu guda gare to to bai da shaida in ba hozin nan ba an gane wanga bai da shaida in ba hozi ba wanga kuma shi na da shaida amma shi ko bai da hauzi ai mun yau inda an ka hito na'am eh mm eh na'am sai suwa aka ce a raba musu kuɗin ko kuma a yi kima ko kuma a yi kima in an kai kima shi kenan sai guda shi ba guda rabin kuɗi sai shi ɗauke sai shi mallaki wannan abin eh adadi ba sharɗi na ba iyaka dai shaɗi ya ce kawai ga gasifar jika ga kuma kuɗin da a cikinta yakan yi ai kana da kuɗi amma kana ɗiba su kana kashe baka san abin da haka kashe ba ya an kace sai ka faɗi adadi za a wahalshe ka dai yana yi adadin bai kawo ba Mm. ba sai ya haɗu adadi ba in kuɗin ka sun ka haɗi sai ka ce suna cikin jikka iri kaza a sannan kuma da kasance tana da zai iri kaza ko mai horin zai ko kuma dukkanin da jikka da zai dukkanin su baka kena in kana da wasu ababa cikin jikan nan ka ce kuma ina da kati kaza ciki ina da iri kaza ina da iri kaza wannan shi ka tabbatar su amma su adadin kuɗi ba wajibi ba ne ba dole na sai an san adadin kuɗi ba sharɗi ne. eh na'am da suna istisabul hali istisabul asali duk guda ne a eh. tasawi fi nukulin a tasawi fi yadin eh a tasawi fi yadin wa za ka hukumin fit tasawi multazam fi bayyanatin ko au nukulin au yadin wal zai qawlu mun munfaridin wa huwa liman aqama fihi bayyana wa halatul adl min ha bayyana sai kenan ko eh na'am eh eh rabawa za a yi yi kusan ma bai nahu ma ba adal kasam za a raba wannan abin tsakanin su bayan kowane su ya rantsi saboda kowane su ya tana da shaida an ka samu ta sawi fi da ko an ka samu ta sawi fi bayyana ta ko an ka samu ta sawi fi hukunin duka dai za a yi eh a bai shaida ba nan ga shaida ba ta yi hauzi bai shaida ba ta yi hauzi ba nan saboda inda gaba da an samu shaidannu guda biyu ba a kun uhani da hauzin nan shi don shi alhauzu layan kulur mika to karatunmu na rana wata insha Allah za mu hara karfe ta daidai na Allah su karfe ta za mu hara to sai dai da wanda za mu hara mu da tufa sannan mai mutasar ko mu fara da mutasar sannan tufa mai a shawara eh tufa ita ake cikin ta an ce a fara da tufa in an kai tufa sannan a yi mutasar hmm. na'am eh <coughs> Ah, mutane sun yi magana akan a rinka rubuta tambayoyi tambayar da ba cikin karatu ba to ina iya tunani kila kusan sati uku suka wuce an taɓa irin wannan tambaya can makarantar mu ta ta muzakara na karatun maraice wanda muka yi kofa a teku ko da yake ita dai tambaya abinda aka so a yi tambaya mai ma'ana in an kai tambaya mai ma'ana in akwai jawabi halarci sai a yi jawabi in babu jawabi halarci kuma sai a sa lokaci sai a bada dama sai a bincike sai a jawabin tambaya ina ganin ke da zai sauki don wani bai iya rubutawa in an ka ce kuma wani a rubuta mai kuma kila ma wajen rubutawa bai iya faɗin hakika ne abin da kuma a rubuta mai amma an ka bar shi da baki ne sai shi tambaya daidai wani kuma ke ta da yawa tambaya wadda ka ke rubuta cewa wani ya fahimta a rubuce wani ya fahimta abu ba rubuce ba ko hmm. don haka ina ganin kila a bar abin nan haka nan wanda an ka ɗauko shi a bar shi haka nan suke illa dai kawai abin da muka fata duk mai tambaya shi tambaya wadda kasance mai ma'ana ce kuma tambaya ba wai ta ainihin a neman kulewa ba ya san dai abin za a tambaya abin da zai amfani na ya kasance shi za a yi duk wasu tambayoyi wanda kasance ba su da amfani ko ga karatu ko ga mai tambaya ina gani ya kamata kila su a bar su baya kada a bijiro da su cikin karatu ko kuma cikin tambayoyi masu muhimmanci alhamdulillah wa wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam